baza ƙarfi ne min kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayan kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar arha jama'a salamu alaikum. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. A yanzu muna tare da bakon namu Malam Amadu Manu. mun ci gaba da firar kamar haka. Kuma gwamnati ta ba su goyon baya, da in ma ya zamanta za ta ba su eh, eh, eh, hutun haraji ne na shekaru da yawa ya kamata ta ba su domin ma'aikatansu za su zama dindindin suna da wurin da za su ci abinci. To an rage samari waɗanda ba su da aiki kenan. Hmm. Eto, in ka duba ƙasarmu yanzu, kamar ta dai danganta kawai aka kan man fetur to kuma sha'anin kasuwanci yana nan yana haɓaka sai ga shi 'yan ƙasar china da india sun shigo harkokin kasuwancin ƙasar irin harkokin da da ba sa shiga ciki me ya ja wannan kuma menene illarsa duk wannan abin da ya jawo shi kasa kishin ƙasa ne tun daga manyan mu har ƙasa idan kamfanin waje zai shigo yawanci za ka samu wani mai hali a cikin ƙasa shi ne zai shigo da kamfani shi ne gaban shi shi ne zai zama jigo shigo wa kamfani to yawancin waɗannan da ke zama jigo ɗin su ke nuna ma kamfanin ai ba wannan ɗaya ba duk abin da kuke so kuna iya zuwa ku yi hmm. kuma waɗanda ke shigowa da su ɗin nan manyan mutane da suna da eh, a hannun da za su ga har shugaban kasa ko kuma gaba da haka nan so ba wanda ya isa ya tare su su yi abin da suke so amma duk ƙasar da ke son ci gaba ai ka san ba yadda za ta ba wasu yan wasu yan ƙasa su zo su shiga cikin kasuwa abin da ma ba nan suke yi shi ba su shigo da shi ne ya zamanta su ke saidawa da kansu eh su shigo da su su sayar su samu dan ribar da da zai kai ga yan kasa din ma bai kai ya kawo ba tunda su sun riga sun zauna sun san duk abin da ke cikin cikin kasuwanci din so sai abin da yan roman da ke cikin eh, ribar da za a samu ma sai sun canye ta gaba ɗaya sannan su bika maka wako to ina za a ci gaba a cikin ƙasa yaya ɗan cana zai zo ya shiga cikin kasuwa ya kawo kwantena sannan gwamnati na kallon shi maimakon kwantenan nan ya zama ta dan Nijeriya ne ke hannun hannun tashi a'a shi dan cana din ne shi zai zauna yana rarraba kayayyaki na baka kaza kan kaza na ba ina ya san darajar wannan kaya din a ƙasa har da zai yi wannan din to wannan duk daga daga shugabannin kasa ne idan suka hana su dole ne in za su shigo su miƙa ma dan Nijeriya din. ko kuma ɗan Nijeriya zaman shi ne wannan ɗan China zai kai shi inda ake yi ya shigo da shi ya ci riba abin da yake kawowa. To amma ba a yi haka nan ba. An ba kowa kara zube komi yana yana faruwa yadda aka ga dama. Sannan kuma irin waɗannan kayayyaki da aka sa ana amfani da su ya kamata ma a ce an rufe ko da na ji kwanakin nan ita eh, gwamnatin Nijeriya na cewa tana son ta hahana wasu abubuwan da ake yi Eh, kamar na motoci da eh, wasu kayayyaki da suka zamanto dole ne ana amfani da su a cikin ƙasa na ji ana magana cewa maimakon a ce a shigo da su yanzu in dai ba za ka zo ka buɗe masana'anta ba za a bari ka shigo da su ba kuma ana ba su ɗan lokaci na kaɗan cewa su ma kansu kayayyaki ɗin ba za a bari su shigo ba sai dai wanda ke yin su ya shigo Nijeriya ya riƙa yin su. yi su a Najeriya. eh ya rika yin su a Nijeriya in wannan kan zai faru to za mu ce mun fara motsawa mun san abin da inda kan muke mana ciwo hmm. amma muka ya faru tukuna amma a yanzu yadda ake kan komi kana iya yi kana iya shigowa da matattun kayanka ka shigo Nijeriya ka zo kuma ka zauna a cikin kasuwar Nijeriya ka rika saidawa da kanka bayan 'yan Nijeriya na na kila 'yan Nijeriya laiburori dai za ka ɗauke suna suna nuna maka inda za ka je kai kaya ɗin. To me makoma 'yan kasuwar ƙasar? To a yasa 'yan kasuwar nawa ne yanzu ke da ƙarfi. A kasuwa ai duk su ya ƙare. Inda ba inda za su samu ɗan riba ɗin su yi ƙarfi ɗin an tattare musu. Ba inda za su je su yi wani abu inda za su samu kowa na iya shigowa da ɗan ƙasa da wanda ba ɗan ƙasa ba. sannan su inda ɗan ilimin da suka sani na ƙasar tasu ɗin ma an anshe musu domin ba su da kuɗin da za su iya sowa su saida to dan cana ya zo ya san yadda yake saida a tamfa in ka ɗauka da gare shi ka kai wani wuri hmm. gobe in ya ka zai ce bai saida haka nan yana son wancan riba da yake ci shi ma ya canji ta gaba ɗaya to kaga kai ɗan kasuwa an mai da kai baya kenan to abin da ke waruwa kenan Nijeriya shi ɗan kasuwa baya baya yake koma wasu ke shigowa yanzu suna zama gaba gaba gaba to ina wannan ina zai wannan zai kai tattalin arzikin kasar baya tattalin arzikin mu kullum baya baya yake yi in ka lura yanzu harka kuɗi ta zama wani babban babban jidali da yawan mutane kuɗin da ma za su samu su ci abinci ya musu wahala kuɗin da za su samu su lura da lahiyar jikinsu ya zama da wahala kowa ka tambaya da wanda ke cikin gwamnati da wanda bai cikin gwamnati kuɗi ya zama wani abu mai daraja kwarai da gaske kuɗin bai zuwa hannun mutane masu kuɗi ɗin kuma waɗanda suke huɗa da gwamnati ba aikin da zai zama sun raba kuɗin bane suke yi yawancinsu sun canza kuɗin fili zuwa kuɗin waje sun tura cikin akwatunan su in suna da 'yan bukatar su su canza su biya bukatar su eh? amma kuɗi bai shiga hannuwan waɗanda ke bukatar su yi aiki da shi in ka ga ana ɗan samun 'yan kuɗi kila mai kuɗi ɗin ya tashi zai yi wani ƙaton jina sai ya ɗan canza kuɗin shi ya kira leburori su to ɗan aikin leburan nawa zai samu ga hannun shi zai ya shiga kasuwa ya wani abu na kirki da shi sau kasuwanni duka yawanci suna yin ƙasa domin mutane ba su da halin kuɗi ba kuɗi ga hannunsu da can ana ana ana samun ana siyasa kila a ce kuɗi ya shiga hannu wani ya zo ya yi wani abu gagarumin aiki ko ya yi wani abu wanda kuɗi zai shiga ya rarrabu cikin hannun mutane to yanzu kuɗi ya to cikin cikin ɗaki ake dwaɗewa da na na na uh, uh, kuɗaɗen waje an an canza ba amma ba maganar naira ita in ka ga babban mutum ya hito sai dai hidda maka dala ko ya hidda maka pound ko ya hidda maka wasu kuɗi can na waje a canza a biya bukatar shi shi kenan an koma an koma inda aka hito. Halin da ake ciki kenan yanzu? Eh? Eh? Halin da ake ciki kenan yanzu? Wahala mutane ke ciki ai. Wallah babu kuɗi a hannun mutane, kuɗi babu su a hannun mutane. Don masu kuɗi ɗin kalilan ne, kuma su kalilan ɗin ba aiki suke da kuɗin ba da zai shiga hannun mutane. So ya zamanto eh, ɗin karuwa ɗai take yi kaga abin da eh, ya ja muna wannan hali da muke ciki kenan babu masana'antu sa'annan shigowa kayan da ake yi su wasu 'yan ƙasa ne ke zaunawa kuɗi dai ya bar yawo da ya kama yana yawo yana shaho na ƙasa ya je yana samun wani abin da yake ci na rayuwar shi ya koma sama kuɗin kuma ya koma sama ya koma sama ƙalilan mutane suke da kuɗi To madalla. da ake sake na Karshen firar tamu kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. A madadin bakwana malam Ahmadu Manu da Juli Gresham wadda ta shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sai mun sake saduwa. Shata alhaji dan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A ni ma dodo gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gama wasu na ofil sun zanna kan tebur sun kama rubutu. nan shi ma gumi da yake ci. Kayan yara gumi na nake shi. Na ga manomi ya tafi gona sare haki da gyaran ici shi ma wannan gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake shi. Yaro ne mai kuɗi ka ji daɗi yau ko Frank with